الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da 28 ga watan jima'a da ula shekara ta 1426 bayan hijira shida ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da biyar miladiya darasin da ya gabata mun cike ne a ƙarshen suratul haqqa yau kuma za mu tashi farkon suratul ma'arij suratul ma'arij suratul ma'arij ita ce sura ta 70 kuma tana kunshe da ayoyi arba'in da iya hiya 44 aya wa mawdu'uha ar-ra'is bayan thubuti wuqu'i al-azabi 'ala al-kuffari la muhala daya daga cikin gafar magana da sura take magana akai wato bayanin cewa lallai azaba za ta tabbata kan kafirai ba makawa wada'un nafs sannan kuma surar za ta yi bayanin cuta ta zuciyar dan adam wadda wa'iha tare da yin bayanin hanyoyin magance ita wannan cutar ubangiji ta ala bana gaban kasar wajen fahimtar ayoyinta daidai tare da ikon aiki da su bi Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فعلى سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ubangiji ce sa'ala sa'ilun bi azabin waqi sa'ala sa'ilun mai tambaya yayi tambaya bi azabin waqi dangane da wata azaba mai aukuwa lil kafirina akan kafirai laysa lahu dafi babu wani wanda zai ije wannan azaba ko ya kawar da ita ko ya hana ta aukawa kan su kafirai da suka cancanta ta auka a kansu ma'anar sa'ala sa'ilu kenan mai tambaya yayi tambaya malamin fassara ce da'a da'i mai kira yayi kira cewa a kawo azaba wato bisa ga wannan kira'a kenan sai ya zanto wani gungu ne na kafirai suka rinka tambayar manzan Allah cewa in gaske ne azabar da ake alkawali kanta ranar tashin kiyama a kawo musu su a rigin duniya har ɗaya daga cikin suke cewa Allahumma in kana haza huwa al min indik fa amsar alaina hijaratan minas sama aw itna bi azabin alim in gaske ne kai ka turo annabi in gaske ne kai ka saukar da alqur'ani to yi mana ruwan duwatsu na azaba gaggauto mana da nasibin mu kafin kiyama wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yawm al-hisab suka ce ya Allah ka gaggauto mana rabon mu kafin azaba kafin ma ranar sakamako to shine sa'al sa'ilun bi azabin waqi kaga wannan tambaya ce ta annuci wato suna neman manzo Allah ya gaggauto musu da azaba wa yasta'jilunaka bil azab ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستأذنونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين وتصنع شوى ديوي أكاو موسى عذابا أكاو موسى عذابا حين سأل سائل بعذاب واقع bisa ga wannan bisa ga wannan kira'a sai zanto ba a nan gudun ma'anarta an sa'ala sa'ilun an azabin waqi da aka kawo ba a madadin an domin hunaka munawaba baina hurufil jar sa'ilun bi azabin waqi wannan kira'a tana da ma'anoni kamar guda biyu ma'ana ta farko daidai take da sa'ana sa'ilun alarta aka ce sa'ana yas'alu sannan aka ce sa'ana yasalu daidai da nala kafa ya yasafu Sai zai zanto ma'anar sala daidai da sa'ala ina ba za mu fahimta muzari idan ka ce ka ce ya salu a madadin ka ce ya salu idan ka ɗauki wata kira ma'ana ta biyu ita ce ma'anar malamai da suka ce a sala wato ma mazi ne na yasilu ya yasilu daidai da ba a yabe ina ba za mu fahimta sala wato idan ya gudana yasilu yana gudana sala sa'ilun wato abin da yake gudana ya gudana bi azabin da wata irin azaba waqi wanda take aukawa lil kafirin akan kafirai to anan akan wannan ma'anar shine malamai suka ce shi sa'il din wani wadi ne a cikin wata jahannama wani kwazazzabo ne ko rami a cikin wata jahannama wanda azaba za ta rinka gudana a cikin sa wanda kuma za a yi wa kafirai azaba da ita shine sa'a sa'ilun bi azabin waqi abin da yake malala ya malala da azaba wanda take aukuwa da kafirin akan kafir laysa lahu dafi ba abin da zai tsare wannan azaba wa kana ba'd al-kuffar yad'u bi qawil azab wani sashi na kafirai suna kira cewa a kawo musu azaba mana azaba su sauka akan su mana istihza'an bihi dan yi izgili da azabar wa takziban bi wuqu'ihi kuma dan karyata cewa azabar za ta وقال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم هذا من مغنى cikin sunci Allah ya ba su amsa da cewa wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun ubangiji da Allah ba zai musu azaba ba alhali kai annabi kana cikin inda ba ka cikin su suka roki azaba da azaba ta amma in sun ci albarkacin a duniya amma dai rabon su a lahira ba kana cikin su da azaba ta su ليس له دار عذاب الدفاتر من كل من الله ذي المعارف عذاب الذات دون جد وبين جدي تعالى ذي المعارف ما أبو سبحان الله لفظ المعارف جنب لنا معارف المعارف وهو مفرد هنا معارف وهو جنب لنا وأنا ما لم يكن يمكن تفسر على أي أبو داوس وتمسك في المعارف أبين لا يكون بالجيزين الفواضل والنعم الدنيوية mataki mataki da ni'imomi na duniya wannan dukkanin daga Allah take min Allah yadda azaba daga Allah take to shi Allah din kuma zalma ar ma'abucin dangin falala ne ma'abucin dangin mataki mataki ne na dauka da yake wa mutane a gidan duniya wani ba shi kuɗi wani ba shi yaya wani ba shi sarauta wani a bashi mukami haka dai ubangiji ta allah ya karkasa arziki da dukkanin mutane a gidan duniya wannan ni'imomi na duniya sune al ma'ar domin mata takala ce daban-daban matsayi ne daban-daban wani ya koni wani ya koni ko da cikin annabawa wani ya koni ballantana kuma cikin gama garin mutane tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa ba'dahum darajat dan ko da cikin matsayin annabawa wani sashi ya koni sashi wato ainihin matsayi to ha kuma cikin mutane kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik وما كان عطاء ربك مهدورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا المعارف ما سيئة بنا بنا الدنيا ودن ثم لما تكتب المعارف سوني سمي وبنجد تعالى كنا مملكين بعض سن سمي دي دي سوني معارف من الله waccan azabar da aka ce za ta sauka a kafirai daga Allah take zil ma'arin mamallakin sammai ko ka ce zil ma'arin mamallakin ni'imomin da yake kasa su ga mutane a gidan duniya malaman da suka ce al-ma'arin ana nufin an-ni'am al-ukhrawiyya matsayi na lahira mataki mataki na ni'ima da ke cikin gidan aljanna tunda kan ma wani saman wani wani saman wani ta'arudul mala'ikatu wa ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana ta'rudu al mala'ikatu mala'iku sukan hau matattakala war ruhu tare da mala'ika jibril ilayhi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ai ila mahabbati amrihi min as-sama zuwa ga inda lamarin su ke saukowa daga sama dan su karɓo umarni daga sama su zo da shi kasa zuwa wajen wanda aka aiko su su zo da shi cikin annabawa ko su karɓo doka daga sama su zo kasa dan su aiwatar bisa ga abin da aka sa su yi ko ɗaukar rayuwar wane ko busa ran wane shine ta'arzul mala'ikatu war ruhu ilayhi mala'iku suna tattakala suna hawa matattakala zuwa sama ilayhi zuwa ga Allah madaukakin lamarin al-mala'ika ya tafi dukkan mala'iku ar-ruhu kuma mala'ika jibril wato an ware shi daban aka saura shi akan mala'iku dan saboda matsayin matsayinsa fi yawmin kana miqdaruhu 50000 sana a cikin wani yini wanda gwargwadon wannan yini din kamsi na alfasala tsawon shekaru dubu hamsin bin nisbati ilal kafir dangane da kafiri lima yalqa fihi min al dangane da abin da zai fuskanta na wahalhalu wa amma mumin amma mu'mini kuwa fa yakunu alayhi akhaffa min salati maktubati yusalliha fi dunya wannan yini zai zama bai ma kai tsawon wata sallah ta farilla daya da ya sallace ta ba a nan gidan duniya da kamar da zo cikin hadisi ranar tashin kiyama da tsawon shekara dubu to wannan bi yawmin din da me yake da alaka shin yana da alaka da ta'arzul malaikatu war ruhu ilayhi fi yawmin ko kuma yana da alaka da sa'ala sa'ilun bi azabin waqi'in lil kafirin fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana malamai suka ce yana da alaka ne da wancan lil kafirina wato asal sa'ilun bai azabin waqi'in lil kafirina fi yawmin kana miqdaru wannan azaba za ta sauka kan kafirai a yau fi yawmin a cikin wani ne kana miqdaru 50 alf sana wanda tsawon yinin shine kamar shekaru 50 a lissafin da duniya ina ba da amfani ba wai ta rajul malaikatu wa ruhu ilayhi fi yawmin mala'iku suna hawa mata takala sama zuwa wajen ubangiji a cikin wani yini wanda gurgurdan su tsawon shekaru dubu hamsin ma'ana a yanzu ba sa hawa sau kenan kuma ba sa sauka Kina ba za mu fahimta sannan kuma ranar tashin kiyama ina san mai suke ina kasai babu sama babu kasa yawmu tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi wa samawat wa barazu lillahi wa al-qahar yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamam wa nuzila al-mala'ikatu tanzila a lokacin babu sama ballantana a ce takawar da mala'iku za su yi zuwa sama a wannan rana ne za su taka ne wato a ranar tashin kiyama ai a wannan ranar babu a je biyo mutum ne yana da alaka da waƙe sa'ad sa'ilun bi azabin waƙe fi yawmin kana bi gidaru 50 alf sa'ad sa'ilun bi azabin waƙe lil kafirina laysa lahu dafi fi yawmin kana bi gidaru 50 alf ina ba za mu yi ina jin ma'anar ta fito bi to idan ku kuma zama lokacin da muke cikin tafsirin suratul sajda mun kulla alaka tsakanin wannan aya da aya da cikin suratul da kuma wata aya da ke cikin suratul hajj wanda ayar suratul sujada da ayar suratul hajj dan sun yi maganar yinin tsawonsa kamar shekara dubu ɗaya ne wa yasta'jiluna fil azabi wa lan yukhlifa Allahu wa'ada wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun wannan cikin suratul hajj kenan cikin suratul sujada yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون a nan gurin kuma ta arzu mala'ikatu wa ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana fasbir sabran nabiyya wadannan ayoyi guda biyu an yi maganar tsawon yinin shine shekara dubu a nan gurin kuma an ce shekara dubu hamsin ta ko ga akwai bambanci tsakanin shekara dubu daya da shekara dubu hamsin Abdullahi da Abbas sai ba da amsa da cewa suratul hajji tana magana ne akan kowane yini daya cikin yini guda shida waɗanda Allah ya halitta sammai da ƙasa a cikin su inna ربكم الله الذي خلق السماوات wal في fi sittati ayyamin kowane yini cikin wannan yini din da Allah ya halitta sama da kasa da abin da ke cikin su wato tsawonsa kamar shekara dubu ɗaya a lissafin ina ba za mu amma suratul sajda kuma tana magana ne akan tafiyar da mala'iku suke yi daga ƙasa su je sama wajen ubangiji ko daga can su zauna ƙasa su koma tafiyar da suke a cikin yini daya inda mu ne za mu yi a kayan sufuri mafi sauki mafi sauri cikin kayan sufurin mu to shekara dubu da biya hanya shi yasa a cikin suratul hajj ta ce wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma dubu inda rabbika ma'ana inna rabbakum allahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyami wato a kowane yini ɗaya yini shida wato kamar shekara dubu ɗaya a lissafin nan gurin kuma ta yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi thumma ya'rudu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf min mimma ta'udun amma wannan ta miqdaruhu 50 alf sana wato ranar tashin kiyama ce kaga ayoyin babu cin karo da juna a wajen wata na sa Abdullahi dan Abbas ce da waɗannan shekara dubu da wannan shekara dubu hamsin don ranar tashin kiyama daidai ranar takan zanto mai tsawo ga mutum gwargwadon kafircinsa da fansarewa ubangiji da ayyukan sabansa takan zanto gajeriyar rana ga mutum gurgudan imaninsa da aikinsa na gari saboda ranaku na farin ciki sai ya gansu gajeru ne ranaku na damuwa kuma sai ya gansu dogaye ne sun kinke shi yasa Allah ta kazalika yawmin sun yawmin asiyat al-kafirin da yawmin yasi yini ne mai wahala ko ba mai sauki ba ne ba kanka kaga kowace magana cikin maganganun nan guda biyu ta Abdullahi Abbas mutum zai iya hada ayoyin da su ba tare da sun ci karo ubangiji ce fasbir sabarin jamila ka yi hakuri kyakkyawan hakuri wannan ana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala tahammuli azabin bisa da daukan nauyin cutar da suke maka ka yi hakuri hatta ya ce amrullah har lamarin Allah ya zo sabarin jamila hakuri kyakkyawa la jaza'a fihi wanda babu raki a cikin an tambayi shekul islam ibn taymiya aka ce menene alhajrul jamil da Allah ya ce wa hajruhum hajran jamila menene a sabr jamil da Allah ke fasbir sabran jamila fa sabrun jamil wallahu musta'anu ala ma tasbun fi qisa annabi yusuf menene kuma as-sabr jamil da Allah ke fasbir as-sabr jamil in rabbaka huwa al-khallaq al-alim lafazin da as-sabr shine hakuri lafazin al-hajr shine kaura kaura ce wa mutum lafazin as-sabr shine kawar da to kowanne sai aka cewa hakuri kyakkyawar cewa sannan kyakkyawar kawar da kai me ake nufi da wannan sai fassara cewa alhadrul jamil shine hadrun bila adha ka cewa mutum ba tare da ka cutar da shi ba ba tare da ka cin zarafinsa ko cin mutuncinsa kai dai ka kaurace masa as-safhul jamil shine bila ita wato kawar da kai ba tare da ka zargi mutum ba in har mutum ya maka ladi har sai ka ce me yasa kai kaza me yasa kai kaza ka nuna bacin rai sannan ya baka hakuri ka hakura wannan bai zama sabarun jamil ba sabarun ne amma bai zama jamil asabarun jamil ba zargi a cikin yana yi maka ka jure ba tare da ka zarge shi sannan kuma wato a sabarun jamil kenan wato bila ita sannan a sabarun jamil kuma kyakkyawan hakuri ne sabarun bila shakawa ba tare da kai kuka ba an cutar da kai sai ka fara ba tare da ka kai kukan wanda ya cutar da kai wajen wani ba in har kai ka za ka kai kuka to zan so wajen Allah madaukakin sarki za ka kai kuka amma kai kukan mutum wajen mutum to wannan ya nuna hakurin ka bai zama a sabon da bai don idan an ce fasu da sabon da bila to idan har kai nuna ba za ka yi kara mutum ba za ka yi kuka da mutum ina ba ta mun fahimci wannan wato kenan hadirin bila azar sabrun bila ita da kuma sabrun bila shakwa haka wa hadrun hadran jamila fasfah as-saf al-jamil fa sabrun jamil wallahu musta'an ala ma tasbun ko fasbir sabrun jamila wa to kai hakuri wanda yake kyakkyawan innahum yarawnahu bayyan su ga kafirai yarawnahu suna ganin wancan azaba da suke cewa a gaggauto musu da ita ba'idan manisanciya ce ai gairu in ba mai aukuwa bace ne wa wa zarahu qariba ko ko muna ganin abun a kusa yake gani ai waqi Allah muhala abu ne mai faruwa babu makawatin da Allah ya san zai faru sai ya faru Allah ya sani يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعين ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي يوم تكون السماء كالمهل وترانا دا سما ذات كسنتي تنفر اللهل وتدلما ما أكا نركد دا كوكما تنفر أذرها ودا تزوتا تنركي وتسمى سيتزن توبات الأسواري تا تيتي ما ليس متعلق بمحظوظ wannan yau mutum yana da alaka na da abin da aka yanki aka aka aka tafi abin nufi ya kawal azabu yau mata kunu sama'u azabar za ta faru a kansu a yinin da sama za ta kasance tamfar narkakkiyar dalma wa takunu jibalu kal'ihm duwatsu za ta kasance tamfar auduga wadda aka tashi ka aikar su bil khifa kamar auduga wajen rashin nauyi wa sayaran da zai da kuma yadda za ta dinga tashi sama saboda iska haka za sama za ta zamanto haka haka zuwa za ta zama ubangiji ala ya riga ya nake su wa kuma al-ardu wal jibalu fa dukkata dakkatan wahida kamar yadda muka karanta a satin da ya gabata wala yasalu hamimun hamima ba wani masoyi da zai tambayi masoyinsa lafazin hamim na nufin masoyi wanda zai iya ba dan uwansa kariya da jininsa da dukiyarsa to a ranar dukkan wani makaunaci ba zai tambayi makaunacinsa ina yake ba dukkan wani masoyi ba zai tambaye masoyinsa ina ki ba ai la yasalu qaribun qaribahu makusanci baya tambayar ina makusancin sa yake listigali kullum bi halihi domin kowanne a wannan rana ya shiga kirkan yau mai kullu mar'u min cikin. wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani li kulli mar'in minhum yawma idhin sha'ani kowanne dan adam ta kansa yake yana cewa kai na kai yubassarunahum za a nuna musu juna da aka ce wani ba zai tambaye wani ba kar dauka dan ya nemi shi ya rasa ne ko kuma taro yayi taro dan uwansa ya bace cikin taro a a yubassaruna hum za a nuna musu junan su ka ganni in ganka ka ganta ta ganka ya ganshi kowa ya kowa ai yubassaru al-ahma ba'dhum ba'dha su masoya din nan makusanta din nan za a nuna musu junan su su ga juna wa ya ta'arafuna kuma su gane juna wala yatakallamuna amma ba za su iya yin magana والفعل مبني للمجهول لفظ يبصرونهم فيه دين وانك مبني للمجهول والواو نائب الفاعل واو انك تكون نائب الفاعل وهو مفعول به ثاني شين مفعولا به نبي سياك من في زمان نائب الفاعل abin nufi dai za a nuna musu junan daga ga junan su gane junan su amma ba za su iya wa juna amfani ba yawaddu al-mujrimu law yastati azabi yawmi idhin bi bani al-mujrimu shine kafiri ko mabarnaci mabarnaci ko kafiri zai kaunaci zai goraci lauyar sa min azabi yawmi izin ina ma a ya fahimci kansa daga azabar wannan yini bi banihi ta hanyar bayar da ya'yansa wa sahibatihi ya bayar da matarsa kuma wa akhihi da dan uwansa wa kokani wa fasilatihi ya mika danginsa gaba daya so da fasilatihi ai asiratihi li faslihi minha kasancewar ya tunu daga cikin su shi sa aka ce musu fasila allati tuwihi dangi waɗanda suke tara shi su ba shi kariya a nan gidan duniya zai gorafi ina ma da dama yau in ba da duk da na mallaka in ba da mata na da dangi da dan su faitin daga azabar ubangiji amma babu wani abin da zai faitin daga azabar dukiya ba za ta yi amfani ba ya'ya ba za ta yi amfani ba wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum na zulfa illa man amala wa amila salihan ƴaƴanku da dukiyoyinku ba za su amfana muku komai ba a wajen mai inji Allah sai wanda ya imani ya aiki na gari wa ulaka lahum jazaa'u dhayf bima amilu wa hum fil ghurfati aminun to waɗannan suna da sakamako abin ninninkawa saboda aikin da suka yi na gari wato dai ba abin da mutum zai iya fansan da shi ranar tashin wa man fil ardi jami'an ina ma ya bayar da dukkan wanda ke bangata a matsayin fansa Sun yunjihi sannan a ce hakan ya tsamar da shi daga azaba ina ma haka za ta faru kafiri zai gode haka amma hakan ko ba za ta faru da haka abin da zai tafi mutum ranar kafin kiyama ne aikin sa na da dan mutum ya yi imani ya yi aiki da sannan ceton mai ceto na yin amfani ga wanda ya je da imani mutum ya je da imani amma yana da ayyuka na barna yana da sakaci wajen waɗansu ayyuka na alkhairi amma yana da aƙida mai kyau yana da tauhidi mai kyau baya tinka baya kafirci to wannan shi ba sai san masu ceto zai masa amfani cikin annabawa da salihan bayi da Allah ya kaddara za su ci bayan Allah ya yi izini bayan Allah ya yarda cewa su cece shi to sannan ta sun yi amfani kaga a tun nan gurin kenan mutum ba zai dogara akan ceto ba mutum zai dogara akan me kai imani sannan aiki ne imani aiki ne domin su masu ceto ba za su taba ceto wanda baya da imani ba za su ceci mutumin da yake da imani amma ayyukansa na gari sun zama kaɗan ayyukansa na sako suna da yawa sun gadar masa da azaba to sai ceton mai ceto ya masa amfani amma wanda baya da imani asalan dama ba yadda za a ceto ya masa amfani Allah ya tsare Kalla, كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم جاثمون وبنجي كلا wannan dan kore wancan abin da kafiri zai goraka shi ne lauyin sa bi min azab yau mai izin bibani ina ma a ba shi damar ya fahimci kansa daga azabar wannan yini ta hanyar bayar da 'ya'yansa ko matarsa ko danginsa ko dukkan wanda ke ban kasa a ce hakan ya cece shi shine Allah ce kan hakan ba zai cece shi ba ma za a karɓi wannan fansar ba babu wannan fansar ne ma'anar kan lada inna halaba inna halalle yadda kissa take laba zai shiga cikin wuta ne lafazin laba ana nufin harshen wuta dan dan harshen wutan da babu garwayan hayaki a cikin sa ne laba mala yace ismu jahannam suna ne cikin sunayen jahannam fa muni amin sarfi sai zanto mamnu'un min sarfi li'annaha tatalazza wato ana kiranta laza ta tatalazza domin tana kunnuwa ko tana rakaffaka ai taltahibu al kuffar tana kunnuwa akan kafirai ba tare da kautawa an har harkar mutan da ba furkin hayaki yana ci gaba da ruruwa akan kafirai lokacin da aka wato kenan wannan ita ce makobar dukkan mutumin da bai je da imani wanda ya kafa cewa Allah ya kafa cewa manzon sura annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naza'atan likam ita wannan naza'atan naza'atan tana fayewa lishawa dangane da fatar kai lafazin ashawa dan ina na shuwa ko shawa wa hiya dildatur ra'si ita ce fatar da tarfe kan dan adam to idan harshen wutar ya bugo mutum ta wajen kansa sai ka tsaye masa gaba ɗayan fatar kansa wato wannan nau'i ne da cikin nau'ikan azaba kada uman adbara wa tawalla za ta rinka kira man adbara dukkan wanda ya juya baya an imani bai imani ba bi an ta taqula bi an taqula lahu ilayya sai za ta ce da shi zo gare ni zo wani na shine ma'anan tada'u ita wajen za ta rinka kira wa za kira man adbara wanda duk juya baya bai imani ba wa tawalla ya kawar da kai amma yusulabu minhu istiqbaluhu min a'mal khayr daga abin da ake neman ya fuskanta yayi na ayyukan alkhairi zo ka yi imani yaki adbarka zo ka yi aiki na gari yaki tawalla ki to wuta ta annama za ta kira sa ilayya ya kafir ilayya ya fasik ilayya ya musrik zo nan wuri na ya kai kafiri ya kai musriki ya kai mai kaza ta rinka kira mutum da aikin da ya har da shi cikin munanan ayyuka a nan gidan duniya Allah ya wa jama'a fa'awa wanda ya tara dukiya ai almal ya tara dukiya bil haram ta hanyar haram fa au'a ya taskance dukiyar ai amsakahu fi wa'ihi ya tsara dukiyar a cikin taskarta bai ciyar ba walam yu'addi haqq walam yu'addi haqq Allah anhu bai bayar da haƙƙin Allah da ke kansa ba min an-nafaqat al-wajiba wan nafila na ciyarwa ko dai ta wajibi ko ta nafila duk bai ba shine jama'a ba ba ya tsara dukiyar ya taskance innal insana khuliqa halu'a lalle dan adam an halitta shi tare da tsananin hadama lafazin alhala hadama kenan ay kulika ma'lulan bi tab'il hulu'i wato an halitta shi da ɗabi'a ta hadama tare wato duk abin da ya gani yana son ya samu bayan ya samu yana son ya ƙara samu bayan ya mallaka yana son ya ƙara mallaka in ba ku gane ma'anan halu'an ba ga ma'anarsa idza masahu sharru jazua idan wani sharri ya shafe dan da zai ta ji lafiyarsa waqta masu sharri lokacin da sharri din ya shafe shi wa idza masahu alkhairu manu'a idan wani alkhairi ya shafe shi kuma sai ya hana ya rowa waqta masu alkhairu lokacin da ya samu alkhairi ay almal shi dukiya wa mamnu wa manu'a li haqqi Allah yana hana haƙƙin Allah dangane da abinda Allah ya dukiya to wannan ɗabi'a ce ta dan adam da dan adam in ba ya samu ayoyin alkur'ani sun gyara shi ba in ba ya samu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun inganta halayen amma daga cikin tabi'a ta dan adam ba bambanci tsakanin wanda ya karatu da wanda bai ba malami da wanda ba malami ba dan bunni da dan tsowai mai mulki da wanda ba san mulki ba wannan alhalu siffa ce dan adam a ɗabi'ance idan alkhairi ya same shi zai hana ba zai bayar ba idan kuma sharri ya same shi kuma sai kowa ya ji sai ya raki lokacin da ake ciniki a kasuwa ba zai faɗa a kowa ba lokacin da kasuwa take dukan mutane kuma kowa sai ya ji to waye ke fita daga cikin wannan su ne masu siffofin da za a ambata a baya Allah sai illal musallin sai kuma masallatan cikin su mummunai li'anna salata shar'iyya domin sallah yadda shari'a ta tsara a yi ta in mutum ya yi ta irin wannan tsarin yastalzimu ada'uha al-iman bayar da ita ita sallah din ta da shari'a ta tsara na lazantar imani alama ce ta imani fa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana mutum alfasha tana hana mutum munkar su masallatan allazina hum ala salatihim da'imun wadanda suke bimanta sallar su ay muwazibuna wadanda suke yin ta kullum la yatrukunaha ada'an wa qada'an ba ta fara sallah din in ma dai su yi adai in sun samu sukuni in ma an mantuwa ta faru su yi kaza amma dai ba ta fara sallah kullum sai su yi sallah allazin hum ala salatin dai to mutumin da ke yin sallah daidai kuma yake yin sallah yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yin sallah to wannan ɗaya ne daga cikin magunguna na wannan cuta ta alhala sai da mutum zai zama mai yawan hadama inda yana yin sallah gurgudan yadda manzo Allah yake farko ya yi sallah na biyu ya yi da manzo Allah ce sallu kuma ra'aytu wani musalli tun daga lokacin da yi kabbara tun daga fuskantar alƙibla da kabbara da du'a'ul istiftahi da isti'aza da basmala da fatiha da sura da ruku'i da dagowa sujida da dagowa ka yaki mutum mai manzon Allah ce a kowane bangare cikin bangarorin sallah lokacin da yake tsaye ya kafar karatun manzon Allah umma salama tace baya hade aya da aya yana yin su ne aya aya alhamdulillahi rabbil alamin aya ar-rahmanir rahim aya wato baya hadewa alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin tace aya aya yake ki kana qira'atuhu mustarsala qira'atu tana yana ne a jere da juna ma'ana kowace aya tana cin dukkan kanta yana ba ta musibin ta ya yi rukuɗi yadda ake bukata ya karanta dangin abin da manzo Allah ya koyar a fada a cikin rukuɗi subhanaka allahumma wa subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ghfir li ko subhana dhil jabarut dangi addu'o'i ko rukun abinda na tasbihi ya dago kuma ya hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi wa mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda ko ya kara anka hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد wannan mutum ka dawo da garkuwi sannan mutum ya tafi sujada ya yi yadda manzo Allah ce ya karanta abin da manzo Allah ce a karanta sannan ya dago ya karanta sannan ya tafi haka to mutumin da yake sallah irin wannan tsari kuma kullun kullum to wannan ya samu daya daga cikin magunguna na hadama da zalama da kwaɗayi da bala'in maula da bara ya samu maganin wannan da illal musallin alladhina hum ala salatihim da'imun sai magani daga والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين في أموالهم حق معلوم da waɗanda su a cikin dukiyoyinsu akwai wani haƙƙi sananne malamai suka ce huwa zakatun shi ne zakka wannan sai da cikin maganganun malamai waɗansu a'a Hakkun ma'alum wato shine kamar haƙƙin bako lokacin da ya zo gidanka idan bako ya zo wurinka kana da abin da zaka baki na abinci wajibi ne ka ciyar da shi idan kuma ka ga wani gajiyayye yana cikin halin tsakanin yi, wajibi ne ka shi abin da zaka tallafa masa idan wani dan uwanka ya zo yana cikin halin tsakanin kayi dan sa da zumuncin sa wajibi ne ka bashi ko mun kankanta sa wannan shine haƙƙun ma'alum domin ayar ba ta magana akan zaka. domin in zakka ce an riga an sanar an yi bayanin waɗanda za a ba sannan wannan sura mai kiyaye a maka kuma a lokacin ba a ta zakka ba yi shar'anta zakka ne bayan an je madina a shekara ta shi sa a nan da Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Umar suka yi tarayya da juna bisa ga cewa fil mal haqqun tuwa zakka ai a cikin dukiyar mutum akwai wani haƙƙi na dukiya ɗin ban da ma zaka. kar ka dauka zakka ce kawai wajibi haƙƙin ba kuma wajibi ne hakkin wanda ta zai ta gayyara a gaban idan ta gashi shi ma wajibi ne ka bayar ka tashi da kasuwa wani baya da koko kuma ka tabbatar gaske ne ba ƙarya yake ba yana buƙatar kuɗin mota daga bakin zunga zai je goron dutse zai tafi unguwa uku sai ka bashi a wannan lokacin wannan hakkin ya zama wajibi matakan da. an tashi da karatu wanda daga nan zai tafi unguwa uku zai tafi rijiyar lemo baya kuma ka fahimci haka ko da ba shi ne ya tambaye ka ba sai ka baki wannan hakki shine walladina fi amwalihim haqqun ma'lum wanda a cikin dukiyarsu akwai haƙƙi wanda yake sananne ga wani yayi da bai ci ba kuma ka tabbatar bai ci ba kuma ba kuma a lokacin nan kai kana da abin da zaka bashi kana da rara na abin da zaka bashi ci abinci a wannan lokacin ya zama wajibi akan ka bashi ina ba zan bai duk wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke haƙƙun ma'lum bil mali hakkun tiwa zakka kamar da Abdullahi ibn Umar da Abdullahi ibn Abbas to wannan haƙƙi sananne gawa lisa'ili ga wanda ya zo ya roƙa wal maharum da ma wanda bai roƙa din ba lafazin al maharum suka ce shine al muta'affif an su'al wanda yake kame kai baya iya roƙo fa yuhram su da ma sai an hana ta ana ganin kamar baya da bukata tunda bai roƙa ba tunda su mutane sun saba sai an roƙa to wannan shine al mahrum waɗansu malaman kuma suka fassara al maharum da cewa shine mutumin da wata annoba ta hau dukiyarsa ina jin sun hararo wannan ne a aya da ke cikin surtu nun da muka karanta falamma ra'awha qalu inna ladallun bal nahnu mahrumun kaga wannan ayar annoba ta ka kan gonar su ta kone ta gaba daya to da haka duka wanda annoba ta sauka kan dukiyar ta ake masa mahrum lissa'i da wanda zai roƙa wal mahrum ko wanda annoba ta ka kan dukiyar sa ko kai al mahrum wanda shi baya yin roƙo kawo kai yake baya yin tambayar ina jin mun ja yin bayani akan cewa wani irin nau'in roƙo ne ya halatta cikin wadansu karatu cikin ba sanawa mai tashi wannan shi ma ɗaya da cikin abin da ke magance haɗamar mutum da zalama sannan abu na gaba na uku wannan zai ne sabbi ko na biyo mai ke da waɗanda suke gaskata ranar sakamako ita ce ranar tashin kiyama sun yadda zaka ba wai gaskatawa ta yau da baki mun yadda da ranar tashin kiyama aikin su da su na nuna aiki ne da magana irin ta wanda ya za a yi ta shi ne suna taka tsantsan cikin magana wanda ba za ta jawo musu fushin Allah ba ba za ta gadar musu su jawo ba suna taka tsantsan wajen aiki ba za ta aikata aikin da zai jawo musu azabar Allah ba ba za ta aikata aikin da za ta zama ababen tambaya gaban Allah gobe cikin kiyama to wannan alama ce ta lallai sun gaskata ranar tashin kiyama amma ko da mutum ya ce ya imani da ranar tashin kiyama amma wajen cinsa wajen cinsa wajen maganarsa wajen aikin baya takazan sa abin da ya zo gaban su ko menene shi zai amfani da shi baya takazan sa idan ta wata hanya ya wata halal ko ta haram to wannan ta su da ranar tashin kiyama da muka da kristo ba su gwamnati da gaskata wa yahudawa ai su mafi yanzu da ranar tashin kiyama amma ubangiji ta ala ya kore saboda ba sa aikin da ke nuna yadda da ranar قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه an yi dinnahum sajirun tare da cewa sun yi zafin kiyama dan ko ba komai sun ce lanta masalan naru illa ayyaman ma'aduda Sai a wuta ba za ta shafe su ba sai wadansu yan kwanaki kaɗan yo ai yadda su cewa akwai wutar kuma za su shiga wadansu yan kwanaki kaɗan duk wanda reke ne na yadda da cewa akwai me akwai lahira ɗin in mutum bai yarda akwai lahira ba zai ce ma ai shigar wuta dan kwanaki kaɗai zai ya zai na akwai amma a nan sai Allah ya kore musu yace la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ko ya yi waɗanda ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da ranar tashin kiyama ba saboda mai imanin ba ya tasiri wajen gyara ayyukansu da su kun ga anan wanda zai sabbi ko da biyomi din waɗanda suke gaskata ranar sakamako ma'ana a aikace a magance cikin komai nasu suna yin takatsantsan da ke nuna su da wannan rana dan suna jin tsoron fallasa ranar tashin kiyama yau mutum da sarari amma mutumin da za ji ya ce ai da kunyar duniya za su kiyama wannan kan ya yi imani da kiyama ne yi imanin da kiyama wannan imani ne wanda yake bayar da tasiri domin inda ya yi imani da kiyama yadda ya dace ya zai da ranar tashin kiyama ya dauka wai gane kunyar lahira da kunyar duniya wannan bai hanyar ubangiji ke na gaba wanda zai na hambin azabar rabbihim mushriku da waɗanda game da azabar ubangijin su a firgita suke a tsoron ga shi suna da imani ga shi suna da aiki na gari amma da ta haka suna jin tsoron azabar Allah ba su bayyana su garanti ko tabbas ba cewa kawai soyayyen aljanna ne dan sun yi imani ko dan sun yi wani aiki na gari suna firgite dan ba wai yin aikin ba yin aikin daban an karba shi kuma da daban ta iya kayan aikin ko ba karba ba tunda Allah ya ce innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin Allah na karban aiki ne daga masu karbawa abu darda yake cewa inda ina da tabbas din an karɓi sujada ta guda ɗaya da zan samu wannan garanti din yace to da hankali na ya kwanta gaba sahabi da cikin sahabban manzo Allah yace saboda Allah ya inna ma yataqabbalu Allahu min kulli Allah na karɓar aiki ne kadai daga masu takawa to ban sani ba an karɓa ko ba karɓa ba da kowane dan adam so ake sa kansa bainal khawf wal raja tsakanin kyakkyawan fata da kuma firgici da tsoro idan ya fatan rahmar ubangiji sai ya kyakkyawan fata idan ya tana azabar ubangiji kuma sai ya firgita sai ya tsorata amma mutumin da zai ce ni ba na bin tsoro to wannan ba alama ta kuma muni ba alama mumuni yana jin tsoron azabar Allah wanda ba sa jin tsoron azabar Allah sune kafirai da nassin aya cikin sarki jura yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق هذا innal ladina yumaruna fi sa'ati la tudrar al bayt Allah ya yastajilu biha alladina la yu'minuna biha wanda suke son a gaggauto musu da lahira a gaggauto musu da azaba ba sa jin tsoron azaba su da wanda ba su imani da ita ba wallazina amanu amma wanda suka yi imani da ita musbiquna minha an tsoratin su game da azabar Allah wa ya'lamuna annaha al-haq sun san wannan azabar da ala ce ala innal ladina yumaruna fi sa'ati yasud ghalan bayyin ku saurara ku waɗanda suke musu game da tashin kiyama suna jayayya wai su ba sai ba zai yi to wannan kam suna cikin azaba wanda suke manisanci da su zalalan bai suna cikin bata wanda yake manisanci shine ala innal ladina yumaruna fi sa'ati yasud ghalan bai. dan haka dai والذين هم من عذاب ربهم مشفقون da waɗanda game da azabar ubangijin su za ka samu a firgici suke inna azaba rabbihim ghayru ma'mun lalle azabar ubangijin su ba a bar a amince ba ta wuce wato mutum ba zai aminta bai ce na riga na tsira daga gare ta yasa Allah ya ce afa aminu makra Allah fala ya'muru makra Allah illa al-qawmul fasiqun shi mutane sun aminta ne daga makarar ubangiji sun aminta cewa Allah ba zai masa azaba ba sun aminta ba zai kai su wuta ba fala ya amuru makar Allah ba wanda zai wannan amintuwar ya bai wa kansa garanti da tabbas illa al-qawmul khasirun sai mutane da suke hasararru kaga a yau kuwa mutane ba ma mun ji ba kansa garanti ba sai ba wadansu garanti wani zai ce wadansu duk yaya da musu duk yan aljanna ya da wani adadi da mutane su yaya wannan wasa da Allah ke sannan jahilta hakikanin lahira ke sannan rashin fahimtar mai ayoyin alqur'ani suke cewa ke da dukkan mutumin da ya san abin da ayoyin alqur'ani suke cewa ba zai wa Allah yin wannan nuna ba والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون نجم والذين هم لفروجهم مهاجرون da waɗanda game da farajinsu hafizuna suna tsarewa suna tsare farjin malamai suka ce abinda ake nufi da tsare farji na farko mutum ba zai bayyana da tsare sun ba wani ya gani ko da wani nan namiji ne dan uwanka mace kanta bayyana da tsare ta wata ta gani ko da mace ce yan uwarta sai fa hali na larura sai an kai shi asibiti baya da lafiya ya kone a za a yi masa operation a za a yi masa dinki a wani sashi na jikinsa har dinkin sai ya bayyana to wannan larura ce ba zaɓin sa bane amma dan adam musulmi bisa ga zaɓin sa ba shi halatta ya bari wani ya ga tsirikin su ko namiji da ɗan uwansa to ballantana kuma mace wadda ba matarsa ba idan matar ka ce ya halatta ka ji tsarefin ka idan ku yanzu ka ce wanda kake sadaka da ita ta hanyar sar'antacciya a musulunci ya halatta ka ji tsarefin Ta dan manzo Allah ya bayyana wa sahabi yace in fa awrataka illa min zawjika aw ma malakat min ka tsare al'aurata kar wanda ya gani sai matarka ko ku yanzu Aisha ce na kasance muna wanka da daro daya tsakaninmu ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani lokaci ina riga sa hannu wani lokaci ya riga sa hannu har in rika cewa da shi ani da ani da'ani kyalen in fara sa hannu in dai ruwa kafin ka wannan kai da matarka dan kun ga tsare shi zuna babu wani laifi haka ku garka amma in ba matarka ta aure ba haramun ne kowa ya ga tsare ga duniya ko da namiji ne dan wanka haka ke ma mace in ba mijinki ba na aure haramun ne kowa ya ga tsare ko da mace ce yar uwarki haramun ne da an idan an ce wallazina hum hawa su zun wanda suke tsare farajin su ma'ana wanda suke sitirce al'aurar su ba sa bari a gani ba sa bayyana da al'aura ta kowace irin hanya al'aura ko game da ɗan namiji tun daga cibiya har zuwa gwiwa wannan shi ne al'aura ma'ana cinyar namiji al'aura ce bayyana da cinya a waje bayyana da tsiraici bayyana da kasan cibiya ko da mutum bai bayyana da gabansa ba bayyana da tsiraici ce ita ko mace gaba ɗayan ta al'aura in ban da fuskar ta da kewayen ta kan hannunta nan ne kawai ba al'aura ba amma ko ina a cikin mace al'aura ne haka dalilai na shari'a suka nuna a cikin dole idan mace ta bayyana da wani bangare na jikinta wanda ba fuska ba tafin hannu ba haramun ne da haka ɗaya daga cikin ma maganin da ke kawar da dan adam daga cikin alhala shine idan masa hushar da zuwa alwai idan masa hushar manu'a ya zanto cewa yana tsare farji wannan tsare farji ke na farko tsare farji na biyu wato shine mutum ya zanto baya zake wa zina baya zina kuma yakan yi kokarin tsarkake kansa daga titin da ke kai mutum zuwa ga zina titin da ke kai mutum zuwa ga zina ɗaya daga cikin manyan tituna ka keɓanta da kai da mutum a wajen da babu kowa sai kai sai ita ta iya ka yi mata wani abu wani bai gani ba wannan ɗaya ne da cikin abin da ke kai mutum zuwa ga zina in ba Allah ya tsare ba sannan kuma yawan kallo sannan kuma yawan zuwa zance ko yawan yin magana da mutum duk wannan wani abu ne da zai iya jan hankalin mutum zuwa zance amma ba sa daukan anan mutum ya yi zina sai da za a yi masa haddi sai in mutum ya yi zina ke sa manzon Allah yake cewa ido na yin zina zinar ido ne kallo harfe na yin zina zinar harfe shine magana hannu na yin zina zinar hannu shine taba mutum kafa na yin zina zinar kafa ne takawa sai karshe ya ce farji ne zai karyata wannan ko ya gaskata shi a karshen labari kaga idan mutum ya zanto farji ya haɗu farji to kaga shi kenan zunar da kakkiya wadda haddi ya ce wato sai da za a jefe mutum idan ya taɓa aure ko kuma a yi masa bulala idan suke kare farjin su illa ala azwajihim sai ga matan su aw ma malakat aymanuhum ko kuma ga abin da daman sai mallaka na koyi fa mu ghayru malumin anan gurin su ba su zama abin zargi ba to abin tambaya ubangiji ta ala ce illal musallin da bazan musallin maza ka ko hada mata maza da mata alladin hum ala salatin da'imun haka walladin fi amwalihim haqqun ma'lum bisail wal mahrum shi ma haka walladin yusaddiquna bi yawmid din suma haka والذين هم من عذاب ربهم مشركون هل هل هو والذين هم لفروج محافظون بدي ما دار ما تقول الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم شنو نقول ما دار ما تقول dai idan ka ce maza da mata ta ce da kai yadda ɗa namiji idan yana da kuyanga yana da baiwa ya halatta ya sa tsaka da ita ko bai haramun ba to idan mace ta tana mallakar bawa namiji ya halatta san ita bai halatta shi sai dai mata aiki ya mata leburanci ya share mata gida ya yi mata dukkan aiki amma bai halatta mata ce za ta amfana da shi wajen saduwa irin yadda in namiji ne ke da kuyan gamu ce yake ya halatta ta zai ina ba ta fahimta illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin to su ba su zama abin zargi ba game da matan su ko kai gus fa man ittaqa wala zalika dukkan wanda ya nemi koma bayan haka ibtaga bi ma'ana in ta masa dukkan wanda ya nemi biyan bukata wara a zalika daga wurin wanda ba matarsa ba ba kuyangarsa ba fa ulaika humul adun to irin waɗannan sune wanda suke ketare iyaka wato kenan sun ketare iyakunci da Allah madaukakin sarki ya riga ya azaba sai a ta wata lafiya والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون والذين هم لأمانات سنة وأن إلى أمانون وفي قراءة بالإفراد أو قراءة لأمانتهم كلمة أنكوة مفردة إذا أنت أمانات أمانوني إذا أنت أمانة وتأمانة أمانة to amma ita ma amanatihim kaga amana mufrad ne ga ta ko mudaf mufrad mudaf shi ma daidai yake da jam'i kenan daidai yake da umum da umum sannan kina kiyaye alkawali ba ta keta a sanwa alkawali kar ku manta da asar na Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare da gare shi lokacin ne zo fasara inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan yace al-qatl fi sabilillah yukaffiru dhunuba kullaha illa al-amana mutuwa a fagen yaki a ce mutum yayi shahada wannan yana kankare dukkan zunubai sai amana yace za a zo da mutum ranar tashin kiyama ko da ya mutu a fagen yaki din a tsare shi a ce addi amana taka bayar da amanar mutane da kaci amanar babban gidanka a kasuwa da ka dauka cikin dukiyarsa dan kana yaransa ko amanar yaranka da yake maka aiki ka rinka ha'intarsa ya baka amanar kansa ga yadda kuka yi jinda ko baka biyan sa ko amanar aljihun karamar hukuma irin trezara na karamar hukuma ko akawuntan na jiha wanda yake kula da rumbun kuɗi da shi da minista da kwamishinan kuɗi ko gwamna ko ciyaman ko waye ma duk ma wanda amana ta hannu ko waye ko shugaban kasa ko minista ko mace ko namiji za a zo da shi ko da ya mutu a fagen yaki a ce addi amanata kawo amana da aka baka fa kula ya rabbi kayfa wa qad zahabat ad-dunya ya ubangiji ina na abin da zan bayar bayan duniya ta riga ta kai ina na abin da zan bayar sai a ce in talqu bihi da alhawiya ku danke shi ku yi wuta da shi sai a mutum tun an ta jahannama sai an je gabar wutar sai a ce leka shi ne sai ya leka sai ya hango amanar da ya ci ta mutane ya tuno ranar da aka bashi da garin da aka bashi da lokacin da aka bashi ga amanar an yi mata gangan jiki kamar dan adam yana iya gani ya tuno duk abin da yake da alaka da ita sai a ce to shiga cikin da kuka ka zo ka biya mutane sai ya shiga cikin wuta wuta na shinsa ya ɗauko amanar ya tsora akan kafaɗarsa yana yunkurin fitowa daga cikin wutar jahannama har sai ya zo gafa yana ganin na zo baki baki sai ta kubuce ta fada can ƙasa sai ya sake sumiyawa ya bi ta je ɗauko a kan kafaɗa sai ya kusa kaiwa gafa ta sake kubucewa haka zai ta yi ila abadul abidina Abdullahi ɗan Masarauci har abada haka zai ta yi da ya kawo daidai wannan gabar sai ce a salatu amana wal wudu'u amana wal kaylu amana wal waznu amana yace kun ga sallah amana ce kun ga alwala amanar Allah ce akan kun ga mudu na awo amana ce muna ganin ta mutane lokacin da muke sayar musu muna ha'in da su kun ga fikeli amana ya lissafa ababai da dama san da yace wa ashadduha alwada'i wanda ya fi kowanne tsarni shine kayan ajiya amma da tafi kowace yana wuce kai na sto kifa mai kula da dukiyar ajiya ma'aikatar kai ne mai kula da sto kai ne mai kula da kaza kai ne trezara kai ne kaza wannan shi kowanne tsirni in kula da mutum a yau mutane mun riga mun dauka amana kamar babu komai abokin gabar mu shine wanda zai faɗa mana irin wannan hadisi masoyin mu shine wanda zai ce mana babu komai ai fatan rahmar Allah yana da yawa lokacin da yake mana fatan rahmar Allah yana da yawa gaskiya ya faɗa amma kalmar haƙin uri da biha ba ya fita kalmar gaskiya ne dan goye zulma musulmin barna kasancewar rahamar Allah tana da yawa daban da cewa kuma za ta same ka ko za ka same ka ko za ta same ka rahamar Allah tana da yawa amma auna zai samu Abu Lahab da Abu Jahl za su samu amma rahamar Allah ba tana da yawa ba ya kuma ce wata abu hamar shi kullu sai a sai kai ka duk fadin ta an kayyade waɗanda za su samu tare da sharadin samun ta in baka cika sharɗin ba da baɗin da komai kai ba za ka samu ba da haka lalle ya kamata mu kiyaye amanoni da ke hannunmu karamar amana ko babba duk wanda yake zalunta uban gidansa a kasuwa ya kamata ya kiyaye duk lebaran da ke zaluntar birkin ko birkin da ke zaluntar ma'aikaci ya kamata ya kiyaye mai aikin gini ne mai aikin famfo ne mai aikin lantarki ne da tela ne da masu da dukkan wata mai sana'a da aka ba shi amana ya kamata ya kiyaye amma babu yanda za a ka tsira gaban Allah bayan ka da gaban da amana da amanonin mutane ran tashin kiyama dan Allah ta inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanat ila ahliha Allah na umartan ku bayar da amanoni zuwa ga masu ko manzo Allah ya faɗa ce la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah yace wallahi gobe kiyama sai kun bayar da haƙoƙi ga dukkan masu duk haƙƙin mutane da ke wurin ku wallahi sai kun biya gobe kiyama hatta yuqada lisyatil jalha min ash-shati qarna hatta akuya wadda ba ta da kaho za a rama mata sukanta da kaho da akuya mai kaho sai wannan salamata ne rago mai kaho da ya soki mara kaho sai rama mata akuya mai kaho da ta soki mara kaho sai rama mata ballan na ko mutane duk a mara ke kan mutane sai ya ga da haka ya kamata mutum ya nemi ku kubuta tun daga nan gidan duniya tun kafin rana ta zo ranar da babu wani abu da za ka biya da shi sai ayyuka na gari ko munana ka ba da na da ayyukan ka na gari a biya mutane in ba ka da aiki da gari a ɗauko zurgun sa ɗora akan ka a kora ta wata jahannama shi na abin da ke jiran kowa gobe kiyama in dai ya tafi a amanar mutane والذين هم لأماناتهم وعهدهم راؤون سنة التي والذين هم على صلاتهم يحافظون سنة وتندى dangane da sallar su suna tsare ta suna tsare sallah a can ya ce allazina hum ala salatihim da'imun nan wallazina hum ala salatihim الدوام بالنسبة للصلاة شين أداؤها كل يوم أداؤها يوميا بدون غياب باية صلى كل كل شين دائمنا يحافظون شين أداؤها في أوقاتها المحددة لها شرعا ين صلاة اللوكة بشريعة إياتا إن الصلاة كانت المؤمنين كتابا موقوتا كون كان يقول لهم بأكل لوكتي با بتيبا كون كان يتأكل لوكتي كما بقول لهم ba kuma dai ba ta yi ba da haka ga ce ba mai mai ake ba tsakanin annabina hum ala salatihim da'imun a farko da wallazina hum ala salatihim yuhafizuna nan karfe dan al-muhafaza shine yin ta a cikin lokacin da shari'a ta kayyade addawan kuma shine yin ta kullum kullum shine wallazina hum ala salatihim yuhafizun ay bi ada'iha fi awqatiha ala akmali ahwaliha bayan da sallah din a bisa ga mafi kamalan hali min al-ityan bi jami'i wajibatiha wa sunaniha mutum ya kawo dukkan wajibanta da sunnoninta wa min al-ijtihad ko mutum ya yi kwazo da kokari fi tafrizil qalbi min alwaswasati warriya was-sum'a ya mai da zuciyarsa ta zanto yanti daga dukkan waswasi ko riya ko sum'a wa takrir dhikr salah wa takrir dhikr wa wasfuhum biha awwalan wa akhiran mai mai ta ambatan sallah da siffanta waɗannan bayi cewa su masallata ne a farkon labarin da nan ƙarshen labarin bi itibare ne wannan allura ne ta hanyar izina guda biyu na farko da dara ala fadliha nuna bisa ga falalan sallah an gane ko da gome ni da wasu wuri na ya dan fi wa ko wa da ya ala ne ma'ana dai falalan sallah tana wato don ni bisa ga falalan sallah da kuma dai wani abu wanda ne wuri na ya shafi wa ana anaqatu ahu anaqatu hannu wato alhamza da nunun da kuma alubaki a. shine kayan abu ko kyanta wato nuna cewa sallah tana ɗaya daga cikin mafi kyawun abin da dan adam zai eh ko kun mata walladina bi shahadatin qa'imun walladina bi shahadatin muqaimun da waɗanda dangane da shaidar da ke kansu qa'imuna suna tsaye wajen bayar da ita ayyukimuna ha wala yaksumuna suna bayar da shaidar da suka sani ba sa boye domin bayar da shaidar ko dai wajen ɗauran aure ko wajen saki ko wajen kofi bayan da shaida ko lokacin da wani ya danna haƙƙin wani ko lokacin da wani ya karɓi bashin kuɗi wannan idan an da sai da dole ka da kai an gane ko dan ba da da wajibi ne Allah kuma ya ce wala taktumu shahada kar ku boye da wa man yaktumha fa innahu aziman qalbu wanda duk ya boye ta to ya tabbatar zuciyarsa take take da zunubi ke zuciya ce wanda take mai barna shi yasa mutum zai boye shaida karan kira kace da kace da Allah ka gawo mu sai ba ni ba zan dai ba ba abin da ba wace ba so a duniya kace kai kira shi sai da idan mutum ba kuma zan kira wani kotu tun da nake neman zuwa hanyar kotu kuma yanzu kace ni ban sani ba a idan ka sani dole ka je ka faɗa gaskiya ce Allah ya ka alƙali ya tafi sai daga ruwansa bai karɓa ba kai ka sauke nauyin ka ka kyale kuma shi nauyinka a kanka wallazina hum ala salatihim yahzanun kamar yadda muka faɗa wato mutum yayi kokari wajen kawar da zuci ya kawar da mummunan tunani da wasu wasi da riya a cikin sallarsa sannan kuma an ambaci sallah saboda abu guda biyu falalata da kuma muhimmancinta قال امير المؤمنين عمر بن umar عمر بن الخطاب yake cewa faman hafazaha faman hafizaha wa hafaza alaiha dukkan wanda ya kiyaye sallah kuma ya kiyaye lokacinta fakar hafiza zabila hakika ya kiyaye addininsa wa man bayya'aha fa huwa lima siwaha abya wanda ya wulakantar da sallah to abinda ba sallah ba sai fi sauki ma ya wulakantar da shi mala yake mazkura fi sufofin da aka ambata a cikin wannan ayoyi guda takwas la budda min al-ittisaf biha bi jami'iha lalle ne mutum ya tuffanta da su gaba ɗayan su takwas din nan hatta yakhruj al-insanu biha har dan adam ya samu fita mimma tubi'a alaihi daga abinda aka tabi an taddace akai min al-hala'i na kwadayi ko hadama biha sakamakon sufantar da wannan sufofi an gane ko wa yadullu alaihi abin ke nuni akan cewa idan mutum sai an siffanta da su gaba ɗaya ba wai ta ɗauki ban da ba da Allah ce ulaika fi jannatin mukram ulaika waɗanda aka ambata din nan almuttasifuna bi tilka sifatis samaniya waɗanda suka siffanta da siffofin nan takwas fi jannatin suna cikin aljanna mukramuna suna ababen girmamawa ai mu'azzamuna bi anwa'il ana girmama su nau'ikan karamci daban-daban wato Allah zai gama masu da nau'ikan karamci daban-daban cikin aljanna Allah sa mu cikin su wala ta sufofi guda takwas kun ga ya kamata mu kalle su gari Allah ta illal musallin alladina hum ala salatihim da'imun wannan duk sufa ne walladina fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'il wal mahrum nan ma duk sufa ne domin lis-sa'il wal mahrum karin bayani walladina yasaddiquna bi yawmid din ba ku kenan sai ne walladina hum min azabi rabbihim mushfiqun sufa ta hudu kenan والذين هم لفروجهم حافظون صفة كبيرة إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ومن بالسكون sai zuba ta shida wallazina hum li amanatihim dai kenan wa ahadihim ra'uwan sannan wallazina ta wato li amanatihim ita ce shida wa ahadihim ita ce ta nawa ta bakwai wallazina hum bi shahadatihim tufa ta nawa ta takwas والذين هم على صلاتهم يحافظون ما يمين to abinda ake nufi hada su gaba daya da zai fitar da daga Allah ce inna insana idza du'an wa idza manu'a su da guda takwas to za ka samu idan wani abu ya same shi na tsanani baya kuka in ma zai kai kuka tana kai kuka wajen Allah ne lokacin da yaqub yace fa sabrun jamil wallahu musta'anu ala ma tasifun fa sabrun jamil asallahu an ya'ti ni bihim jami'a wannan yana karan wannan kowa ba karshe sai ce inna ma ashku basi wa huzni ila Allah da bakin damuwa ta ina kai kuka wajen wa to wannan kai kuka wajen Allah idan kasuwa ta yi tsanani amma kar ka da kai kasuwa ba da kai abin yau ba da ma'ana kana kai karan Allah wajen mutane kenan su ko ba su shafe maka hawaye ba amma sanar da Allah tsakanin ka da shi cikin addu'o'in ka wannan shine amma mutane kar su gane a fuskar ka kar su gane a cikin maganganun ka kana tasbihi kana karatun Qur'ani to sai ga Allah ya kawo maka fata to samu wannan maganin ne su control wannan fofi guda takwas a abin da zai biyo baya sun ma wata fannasa alladin da ya tafi gona da sifatul halai Allah zai siffanta mutanen da suke siffantuwa da siffa ta su hadama bi ahwalihim da halayensu halal wazi yayin da ake musu wa'adi wa ja'al kalamu ala sifati su'al Allah ya sanya zance ya zanto a bisa da tsari na baya da tambaya da yajluba nazara ila suwarihim don ya jawo hankali zuwa ga kalle su ka annaha mahsusa kamar da ta gaban mu muna ganin su fa kana kai shi وما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزيز أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فما للذين كفروا me ya samu waɗanda suka kafirta ne kai ba laka mutu'in suna gaggawa zuwa wajenka lokacin da za ka amma ba gaggawa ta waɗanda za su zo su fahimta su aiki a'a gaggawa ta wanda za su zo su ji su yi jafa'i kuma su yi izgili in maza Allah ya karanta wani abu sai su fashe da dariya in sun zai kamar wani zai fahimta sai su kawo rukani a wajen dan suna cewa zo nasu la tusmu li hadha alqur'ani wal gawfihi wato kun rinka yin lagawu maganganu na wofi lokacin da yake karatu dan kar aji ne yake cewa to me yasa dai su ne muhutaina kibalaka sai su gaggawa suna tahowa wajen ta lokacin da kake karatu kamar so suke wato su fahimta mudimin nazari suna dimantar da kallon su zuwa gare ka an yamin wa an shimali za ka gansu a dama ta hagu da kai izina wato jama'a jama'a sune izin ai jama'atin shinakan wato kungiya kungiya ko gungu gungu ya kono da a bil mu'minin suna magana wajen suna izgile ga mu'minai da inda kala ha'ula aljanna dan da kullun ha qabla in dai gaske ne wannan za su shiga aljanna wannan talakawa da suka kewaye ka to sai mun za su suna injili haka kafir suke masa qala ta'ala ta allati ayatun wa kullu ra'in minhum an yudkhala jannata na'im yanzu kowanne ɗaya daga cikin su tsammawa ne ke wai kawai za a shiga da shi aljanna ni'ima ba imani ba aiki kawai sai a shiga da mutum aljanna ha kawai ayatun wa kullu ra'in an yudkhala jannata na'im kalla ba za ta yi ba رجع لهم عن طمع في الجنه tsawa ne ake musu dangane da kwaɗayen su na cewa za su shiga aljanna ba tare da imani ba ko aiki inna khalaqnahum mimma ya'lamun mun fa mun halitta su daga abin da suka sani menene abin da dan adam ya sani wato mun halitta su daga dugon mani abin nabi Allah ta alam nakhluqukum min ma'in mahin fajalnahu fi qararin makiyin ila qadarin ma'lum fa qadarna fa ni'mal qadirun shin ba halitta ku min ma'in mahin daga wani ruwa wulakantacce wanda kazanta ne fadannahu fi qararin maki, muka sanya cikin wani matabbaci tsararre da ke mahaifa ila qadarin ma'lum zuwa ga wani lokaci gwargwado da yake sananne wata bakwai ko tara ko sha biyu ko wata shida ko wata nan da Allah ya jari zai a ciki haka na. muka kaddara komai na bi kata bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa taqiyin aw da ajadansa da komai na da ya shafe sannan kuma dan mutane ko dan aljanna na mun riga mun kaddara nan Allah ta fa neman kadarun ma dalla da masu kaddarawa to ai kaga nan dan adam ya san me mafarar abin nufi in dan adam ya san mafarar sa shine wannan ruwa kankantacce to me ne girman kai lokacin da ya samu mulki ko ilimi ko sarauta ko kudi me ne girman kai wani sarki ya zo ya wuce ta kusa da wani malami wani mai sarauta ne yana fi da kai sai ga malami ya kalle shi ko ya ce ya ce baka sani bane ba baka san ba ne wani na san mana. yace to waye ne in ka sani yace kai ne wanda farkon ka dugon mani karshen ka gawa za a rubuta ya ce kasa a yanzu kuma kana dauke da taki yace kuma sai ka cikin dai ne cikin wannan kai farkon ka mani karshe gawa da za ka rubuta ya ce rami sannan a yanzu kuma kana dauke da taki da datti a cikin ka abin da kace rabe ya lalace kai kanka sai ka je ka zubar da shi sannan zaka samu lafiya to mutum duk dan adam yana dauke da wannan to me ne girman kai da wani dalili ko wace hujja dan ka samu kuɗi ko dan ka samu sarauta sha nake duk kudin da ka hau wani ya tafi sannan kai ka hau to me ne girman kai duk iyalin da ka sa wani ya sa irinsa wani ne ya saka ma ka gani kai ba kai kake da za a saka shi ba mai ne girman kai shine inna khalaqnahum mimma ya'lamun mun halice su daga abin da suka sani dan suke girman kai dan me ba sa karban gaskiya da an faɗa musu sallata فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل ربنا خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى رسل يوجدون فلا أقسم برب المشارق إنا رنسوا بأبنجد مهود لنا والمغارب وبنجد مفاد لنا المشارق جمعنا المشرق mahuda guda ɗaya sai a ce masa masjid idan mahuda na da yawa sai a ce al-masharib kamar da al-magharib jami'in na al-maghrib mafaɗar rana ɗaya idan mafaɗin suna da yawa sai a ce al-magharib wannan dai izina da kwanakin shekara ne domin kowane ne cikin kwanaki sittin, akwai mahudarsa da mafaɗarsa. kaga sun zama tarif ne kuma sun zama mazarif ina rantsuwa da ubangijin mahudar rana da mafadarsa inna ƙadiruwan lalle mu masu iko ne ala an nubaddila khairan minhum a bisa ga musanya waɗanda suka fi waɗannan alkhairi ma'ana duk wanda Allah saura a ban kasa in bai zama sun sunna garba sai Allah ya musanya shi da wani wa ma'ana da bi musbuqin ba a gagare mu ba in ji Allah ba mu zaman to ba ajizin an zalika masu gajiya ba ba wanda ya isa ya gagari ubangiji ta ala aljan ko mutum ko mala'ika dan Allah na da cikakken iko akan kowa fazarhum yaqudu wa yal'abu kyale su su kukkutsa cikin barnar su wa yal'abu su yi tawargi suna tagala da duniya hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun har sai sun hadu da yinin da ake musu alƙawarin sa yawma yakhrujuna min al-ajdasi ranar da za su fito daga cikin kaburbura shine al-ajda jami'i na kalmar jadad idan kabari ɗaya ne jadad jami'in sa ajda sira'an da gaggawa za su fito daga cikin kaburbura ila al-mahshar ya zuwa wurin da za a tara mutane ka annahum ila nusubin yufidun kai ka ce hanzari suke yi ila nusubin zuwa ga gumakansu a wata kira'a nusu nusubin a wata kira ka annahum ila nasbin yufidun ila nasbin yufidun qira'an nusubi yufidun wato hafs kenan da Abdullah bin Amr bin Shami ila nasbin yufidun qira'atul jumhur mafiya yawan malaman haka suka karanta an-nasbu wato mufradi ne jam'in sa shine an-nusub wa ma zubiha ala an-nusubi wa an tastaqsimu to guda da yawa wani lokacin kuma akan ce annasbu ana nufin tuta Annusu sai zan so tutoci saboda lokacin da yan tsere suke yin tsere ai sukan sanya tuta wanda za mu hau kan doki ka hau in hau wanda ya riga zuwa wajen tutar to shi ne na daya to a lokacin kaga ya ana hanzari ne to sai Allah ke kwatanta musu hanzarin da suka sani na duniya dan su gane shi da hanzarin fitowa daga cikin kawari ranar tashin kiyama yakhruju min al ajdad za su zo daga cikin kaburbura sara'an da hanzari ka annahum kai ka su ila nusubin zuwa ga waɗansu tutoci na yan tsere da aka kafa ne yawon su zuna suke hanzari dan su yan tsere na da idan an kafa tutar idan ka riga zuwa sai ka ɗauka to alamar kayan da ɗaya wanda kuma ya ɗauki ta biyu ya yi na biyu wanda ya ɗauki ta uku ya to kaga hanzarin da suke yi wannan sai aka buga musu misali da hanzari na tashin kiyama dan su fahimci. shi ko mutum suna hanzari zuwa ga wajen gumakansu ko mutum suna hanzari zuwa ga wajen ɗaukar tuta خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون خاشعة أبصارهم إذا نزلنا مقت كنتا بتابعين تابعين مرة فيها ترهقهم ذلة كنتنا للقدس أو النيل الله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون wannan fa shine yinan da suka kasance ana musu alƙawarin sa malai ce zalika mubtada wa ma ba'da hum khabar idan ka ce zalika mubtada a lokacin da kana abuna mun khabar da gaba ɗayan sa wa ma'anahu yawmal qiyamah ma'anar sa shine yinan da zaran tashin kiyama ayyu aduna fid dunya bi yuqul azab bihi shine yinan da aka rinka musu razani da cewa azaba za ta hauku cikin su tun daga duniya ala man lam yu'min billahi wa rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam azabar za ta kan duk wanda bai yi imani da Allah ba bai kuma imani da manzo sallallahu alaihi wasallam ba wa huwa al-azab alladhi sa'alahu sa'ibun minhum azabar da mai tambaya cikin su yayi tambaya awwal sura yadda muka karanta a farkon sura sa'ala da faqad raja'a atruha ala awwaliha gashi karshen suran ya sa ka komawa farkonta ya zama yana da alaka da shi walhamdulillahi rabbil alamin abin nan kusa daidai Allah shi ba mu yada kuma da kuskure Allah ya tafi salamu ko wani yana ta magiya dan Allah wanne ne lokaci da ya kamata a sallaci salloli ina ga bai kamata min za a cikin mu a cikin a da bai san lokacin sallah ba ko bai san lokacin da ya kamata a sallaci sallah amma magiyar da ya ce sa hannun karanta tambayar kuma wanda lokaci wai kamata a sallaci asuba inda kana sallah cikin jam'i ka je masallacin unguwar ku lokacin da ake sallah ta cikin lokacin take asuba lokacin take ne dan alfajiri ake so wani lokacin annabi yakan tsaye da yakan zaran alfajiri ake so wani lokacin yakan dan Ya yakan gama sallah dai dai dai lokacin da ga haske amma kuma akwai ragowar duk ga haske akwai kuma ragowar duk wato haske ne zo gaba daya kuma sallah asuba tana ɗaya daga cikin sallolin da addabi ke tsawaita karatu a cikin ta tun da rakawoyi guda biyu ne kadai idan liman ya da daren karatu wajen cikin ba za su samu sallah ba musamman irin wanda ba su saba su taso da wuya amma dai sunnar annabi ne ko da masallaci ya cika cin wato tsawaita karatu a cikin sallah asuba ne wannan yana son karin bayani dangane ba bayanin cewa wai akwai malaman da suka bada fatawar idan mutum yana cikin hali na gauranci zai iya yin abin da kira istimnadi wannan fatawar da cikin fatawar su gabata. kamar idan ka duba cikin tasirin biyu ko wani zahabi cewa idan mutum yana cikin hali na tsananin gauranci kuma shi baya da halin yin aure kuma ya yi azumin kuma duk da haka dai sha'awar shi ta wuce ta kila yadda aka saba gani cikin sauran mutane to zai iya istimna shi ne yawa ta daga bansa ya fitar da mani to amma sun kawo shi ne a babin larura ba wai al'ada ce wadda gobe ba amma magani da manzo Allah ya bar kai tsaye ya ce azumi manzo Allah bai faɗe shi ba ta fuskar nan ijtihadin malamai ne wannan kawai dai idan mutum ya bada fatawa da wannan ba za ka sai ya kawo sabon addini ba tunda an samu cikin magabata wani ya taɓa bada fatawa amma dai abinda manzo Allah ce ya ma'ashara shabab man istata minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu li basari wa ahsanu lil-farj wa ma la yastati'u alayhi bisu wanda ba da ikon aure ko to ya azu wannan na tambayar kulli ya ahlul kitab da su malaka yin hatta tuqimu tawrata wal injila wa ma unzila ilaykum rabbikum a taba jin wani kirista ya kafa hujja da wannan ayar cewa wai ya kamata yanzu a ce ma a bar komai a koma a taura da linjila ko kuma Allah kalli su dai kirista a umarce su su rike a taura da linjila su ba a yadda su ba alqur'ani me ya hujja sai ce dan Allah ya ce kul ya ahlul kitabi kace ya ko ahlul kitabi lakum ala ce ba ku zanto akan komai na addini ba hatta kimu tawrat wal injil har sai kun aiwatar da taura da linjila a aikace sai su tsaya nan amma sun manta da cewa Allah ya ce wa ma unzila ilaykum min rabbikum kuma sai kun aiwatar da abin da aka saukar muku da wajen ubangijin ku shine ne alkur'ani aiwatar da asara da lijila a aikata aikin su imani da alkur'ani su imani da manzon Allah tunda taura ta bada bishara da zuwan manzon Allah sannan linjila ta bada bishara da zuwan manzon Allah a ce hatta da mu taura ma'ana sai kun yi aiki da su ma'ana a asara da ba a garwaya ba lijilar ma wanda ba a garwaya ba kaga anan kirista ba zai zama masa hujja cewa ya ci gaba da wanzuwa akan kiristanci ko yahudanci kuma ya ce wannan aya ta goyi bayan sa ku sai shine yin aiki da hatta da tsimu tawrata wa injil kuma unzila ilaykum min rabbikum wa la yazidanna kaseeran minhum ma unzila ilayka min rabbika tubyana wa kufra wala ta li qawmi kafin. Allah yake faɗa manzo Allah cewa zai dadawa da yawa daga cikin su abinda ake saukar maka daga wajen ubangijinka zai dada musu tuguyanan wato ketare iyaka wato ko su yi wa kufran da kafirci za ka samu gashi ana saukar da alkur'ani suna ƙara bijirewa amma da su bi su kirista ɗin ko su yahudawa fala ta ta mai kafirin karka fi kashi kan abin da ya sauka kan kafirin a azaba sawa a gaban idan ko kuma bayan ba su karka wannan na tambayar walau rudula zulim hawan da a mahimman da lakadibun wannan aya tana magana akan kafirai cewa ko da za a dawo da su duniya bayan an je lahira ko da za a dawo da su duniya to abinda aka hana su na shirka sai sun yi shi ayar fa law anna allaha karata fa kuna min almu'minin sune suke cewa in an dawo da mu za mu zama mu ne Allah kuma yace a ƙarya ne ko an dawo da su kafirai za su kaga ba wani cin karo da juna dan su suka yi magana nan kuma Allah ya gare su ba wai duk magana mutum ɗaya ce inda duk magana mutum ɗaya ne sai ka ce tuka da wurin wannan jaridar wani dan wada ma ya aika min da ita a gida ina jira da ta ranar tafsiri tun da don kai ya kai da in karanta ta a to kuma gashi wani ya saki kawo ta nan jarida ce ta daily fund ta ranar monday ranar hudu ga wata July hudu ga wata 2005 tallace na bankin omega omega bank amma wajen tallar sai aka rubuta ayatul Qur'ani kan ragata a daily fast ta ranar monday ranar ga wata ga wata 2005 tallace na bankin omega omega bank amma wajen tallar sai aka rubuta aya ta alkur'ani kan raga kuma aka sa jarida daga wannan waɗanda suke ma'aikatan bankin musulmi ko wanda suke mu'amala da hulɗa da bankin kuma musulmi ko duka wani musulmi mai kishi kamata ya rubuta musu takarda ta gargaɗi da jan kuɗi cewa wannan abu ne na wulakanta aya al alqur'ani dan aya ce lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihim wa huwa ala kulli shay'in qadir to sai ka sama me alaka ta da bankin in dai ba kawai so akai dama a cikin mutuncin aya ta alqur'ani aya ta cikin suratu suratul maida ita ce aya ta lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihim mulkin sama da mulkin kasa gaba ɗaya na Allah ne wa ma fihim da abin da ke cikin su wa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne kan ko kada ba ta alaka da banki ko aikin banki ko na abokan amma da take dai ku gane cewa omega bank ne ina jin suna da rake nan da suna kusa nan ba to da Allah abin da ya kamata alama an gane mu masu kishin addini ne sai a rubuta musu takarda a ji a kai har banki na cewa ga abin da suka buga na aya ta alkur'ani wannan sun mutum san alkur'ani ana kyautata musu da san sun yi ne bisa da kuskure don saboda haka su ƙara yin irin wannan nan gaba domin hakan na iya haskaka al'ummar musulmi kuma ya dawo wanda wannan ko ba daidai bane ba ina ga idan aka yi takardu aka yi waya aka buga abin nan wato muna da sakaci ne dai yanzu galibin mu duk wanda ya ga wannan sai ga cewa dai shi dai nauyin da shi kansa inda ya kawo malami karanta shi ya kammala da aiki dan yanzu shi kuma da yayi bayani a masallaci ko mutane su ji wanda ya tsaki ya tsaki wanda ya haushi ya haushi kuma shi kenan an kare aikin wannan ko ba zai hana faruwar wannan nan ba amma idan muka dauki hanyoyi na gyara suna da yawa na farko dai ga cikakken adireshin su har ma suna da website a internet wanda za a yi amfani da shi ga wanda suke shiga internet so ga musu wasiƙu waɗanda suke nuna rashin amincewa da abin da suka yi sun sun yi ne www.omegabankplc.com shi ne adireshin su a internet sannan kuma ga PM din adres address din su na kan babban headquarters ta S0134 PMB S0134 Victoria Island Lagos Nigeria da kuma wayoyin telefon barkatai kaga duk waɗannan za a iya amfani da su wajen aika musu da rubutu da sakonni a ko wata kasa daga cikin kasashe wata majalla ta rubuta wani abu wanda bai dace ba na manta tafi bai ne a lokacin muna karatu a jami'ar islamiyya wata kasa ta laraba ta rubuta wata majalla ta rubuta ne wani abu wanda bai dace ba a musulunci kafin a ce lokaci kaza ya zagayo na sake fitowar majalla tun da wata wata ce sun samu wasiku sama da dubu biyar da suke Allah wadai da abin da suka yi sai da suka yi fito da wannan jaridar wajen so hudu ko so biyar suna ta bada hakuri suna ta bada hakuri kaga al'umma sun nuna fushin su kaga an rubuta ba wani zanga zanga ba zuwa kai bankin aka tayar da hankali ko aka yi kone kone ko aka kone kaya a bakin banki ba a'a a rubuta musu takarda a kai duk wanda ya rubuta takarda ya je reshen bankin nan garin nan ya je sai yana neman manajan banki ga kuka ba matsayin mu na musu kaga an rubuta sai ka cewa kullum abin da muke kuka shine wato yan boko mu sun kisa tsaya su bai wa addini kariya komai an kyale malaman addini su rasa yanzu wani yan so ake a rubuta takarda shafi talatin shafi ashirin kafin gare waye zai iya rubuta yana da kwamfuta a gidansa yana da printa ɗin shi zai buga in so ake email address zai aika in ba da sunaye goma zai rubuta shi kadai duk zai iya amma yana ganin cewa shi wannan ba aikin sa bane aikin limami ne a masallacin juma'a shi na daga an kare da haka ba ake cutar addini ta haka ake cutar addini wanda a yanzu boko yana ci gaba da wato addinin musulunci yana samun ci gaba da sakamakon yan boko da dama a bangare da dama na duniya yan boko ne suke tsawa su yi kowa da makarbiya sun harka addini su karɓe shi siyasa shi a hanya ta zamani su fahimce shi a wajen malaman addini su isar idan so matsayin su kamar matsayin ladan da zai ji liman ya yi rukuni ya ce liman ya yi rukuni ya dago ya ce ya dago ya wato su isar da sakon amma ba zai yi ba sakon malami a masallaci ya isarwa kowa yayin da ka samu tawiya ta addini a wajen wani masallaci da kake zuwa karatu da kuma sai kai kokarin da abin da ka fahimta ya zata ka ya shi ba da yake idan ka rubuta wani abin ka sake bin diddigin wani malamin da ka ka aminta da shi wajen yin tsoron Allah ka ga abin da na rubuta ga abin da na ji da Allah ko za ka je akwai shawarwari ko ƙarin gyara shi abin nan ka isar amma ba zai yi mutum shi kadai ya tafsiri da ya yi hadisi ya yi hukumar zuba ya yi kaza ba zai ba ba zai ba dan adam ka kashe mahadu da shi dan adam ne kamar cikin nan shi ma yana daidai abin da zai iya dauka ba komai da komai zai iya dauka da haka da'awa aiki na kowa masu'uliya ce ta yan boko masu'uliya ce ta yan arabiya masu'uliya ce ta kowa da kowa ku daina jin cewa aikin addini ya shafi wani bangare na mutane wallahi duk musulmi a duk kowane bangare yake aikin addini ya shafe su kuma zai zama abin tambaya gaban Allah in yayi sakaci biya taimaki addini ba da wannan bangaren nan ba wai sai limami ba da limami da ma'aikatan banki da malamin jami'a da dan sanda da soja da dan security kowa ba sunan shi mutum kuma sunan shi musulmi in ya yarda musulmin ne kuma ya san zai mutu kuma ya san za a tambaye shi a kabari man rabbuka wa majiluka wa man nabiyuka kuma ya san za a karshe shi ranar tashin kiyama a masa girdigar aikin da yi ina ya ci addini ina ya taimake shi ina ya sakaci yana gani ina kuma ya kwazo za a tambaye kowa akan wannan duk waɗannan ayyuka namu na duniya dukkan su ake alaƙanta su da addinin kirista suna alaƙanta komai nasu da addinin amma ruwa mai komai sai mu dauka cewa ya shafi malamai ne kadai ko ya shafi wadansu kungiyoyi na addini wannan shi ke cutar da addini wasai saboda haka za mu yi farin ciki kwarai da gaske yayin da za mu ji cewa daga nan zuwa sati an rubuta takardu barkatai daga nan da sauran wasu wurare zuwa rikin wannan bankin da ke nan mu waɗanda kuma suka ji email address su aika musu hanyar a address su wanda za su aika can na shirin harkar sadin su da ke Victoria Island a Lagos su aika musu wanda duk ta kowace hanya dai aiki wannan maza za su je da kansu su gana da manajan bankin ga abin da ya kawo ga kokenmu ka isar da kukan mu zuwa ga harkar ku ta kasa ga abin da ya faru ga jaridar jaridar ta Daily fan ta ranar hudu ga watan Julai to shike nan amma dai kar mu dauka cewa wato wannan jawabin da na a masallaci shine da warware matsalar jawabin a masallaci ba da warware matsalar ko lambobin waya din da ke nan gurin dukan su na Lagos ne

wannan lamba ce sannan kuma na amfani da shi ta fax sannan akwai wani fax din 2620845 an gane ko to haka da lambobin su ke website din su www.regabanksplc.com sannan akwai email address in bayan shi website din shine omega bank at omega bank clc.com omega bank at omega bank a ah, ai da mun kare tambayoyi da dama wannan ke tafi subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu